yau shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai da bakwai ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha tara wannan shine kasar na takwas a jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na salatun wasalatu na sababan lalkushu khushu'u na babban malami a musulunci a sheikh muhammad bin salih al-munajjid Allah ka ƙara sama rayuwarsa albarka idan ba manta ba muna nan a cikin sababi na hudu wanda ke taimakawa kwarai wurin samarwa da bawa tsoron Allah da ake neman gani ga bawa a cikin sallah ita ce gabar tadabbur ayatul maqru'a wa baqiyatu azkaris sala wa baqiyati azkaris sala wa tafaqul ma'a. watan tadabburi tantance ne tsayawa a rika lura ana la'akari da ayoyin da ake karantawa saƙon ne Allah ke sanya isar a wannan aya da ake karantawa da kuma yin tunani game da abin da ita aya ke karantarwa da kuma tafa'uli shine arishi idan aya ta faɗi kaza sai a ji kana aikata shi ko kuma aya ta faɗa kuma kai sai kai ƙoƙarin ka yi abu a nan take a ga abin ya dace watan da abin da ka aikata domin ji mala ya kawo ya buɗe mana da watan shi ƙur'ani an sassaukan mana da shi ne don tadabburin ayoyinsa malam ya kawo aya kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyaddabbaru ayatihi wani ya zakara ulul albara. malam sai nuna mana cewa ba yadda za a yi tadabburi ya iya samuwa ga bawa sai in bawa na da ilimi yana da masaniya game da ma'anar ayar da yake karantawa da haka a lokacin ne zai iya tunani an gane ko tunanin sai ya haifar da zidda hawaye ma idan mutum ya yi tunani akan abin da ayat take magana a kai kuma ka ya tasirantu da ayat da watan yake karantawa ɗin har malam ya kawo mana aya da Allah ke cewa a san da yake siffanta mana bayan shi na gari ya ce su ne wallazi na idan zukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summan wa umyana wannan yana nuna daga nan mahimmancin kula da abin da ya shafi tafsirin Alƙur'ani ga musulmi yake bayyana wannan ya sa shekul mufassirin ibn jarir da tabari malam ya kawo yake cewa a muqaddimar da ya a tafsirinsa yake cewa inni a'jabu mimman qara'a alqur'ana wa lam ya'lam ta'wilahu ina matuƙar mamaki game da duk musulmin da ke karanta Alƙur'ani, amma bai mai da hankali ya san fassara abin da yake karantawa ɗin ba Ta tawilahu ai tafsiran. kafa yaltazu bi qira'ati mai karanta ƙur'ani bai san ma'ana abin da yake karantawa ba ya ce waya za a yi ma ya ji daɗin karatun ƙur'ani? jama'a da ƙur'an nan da ake karanta ba ka san me kake biyawa ba to ya ma za a yi kai ka ji daɗin ƙur'ani jama'a kun gane akwai wurin da in ana karanta ce ka ji hankalinka na ta kwanta duk ka ta duniya sai ga sakau dalilin kawai daɗin karatun da ka ji ana, dan ka san ma'anar ita aya ɗin jama'a kun gane Allah ya tsare ni to shine malam yace Da karanta mukaddima ta tafsirin shi alimam tsabari Tabari kuma watan ɗan aikin da Mahmud Shakir ya a mujalladin farko shafi na goma malam yace wani zalika dalilin wannan faminal muhim yana daga cikin muhimman al'amura yana daga cikin muhimman al'amura da ya kamata duk musulmi ya sani an gane ko yana daga cikin muhimman al'amura da ya kamata don musulmi ya sani shine ne il-Qur'an ga mai karanta ƙur'ani, an yanzu rafi tafsiri ya rika ɗan duba yana karanta tafsiran ƙur'ani, walau muktasa ko da ɗan taƙaitaccen tafsiri ne ma tilawati tare da karatun ƙur'ani. ka rika watan lura da tafsiri ko a takaice ne a lokacin da kake karatun ƙur'ani mislo zubdatu tafsir ko zubdatu tafsir haka ne na al'imamul ashkar da kuma al-muktasar min tafsiri shaukani an gani da kuma watan tafsirul allamatu ibn sa'idi al-musamma bi rahman fi tafsiri kalamin mannan wa in lam yakun duk in ba ka da waɗannan a kitabun fi sharhil kalimatin ghariba da kokarin rika karatun watan watan karatun littafin sharhi da aka yi ma kalmomi na Alƙur'ani, kamar dai mislu al-mu'jamul jami li gharibi mufradat quran na abdul aziz as an gane ko Allah ka shiryar da mu fa innahu jama'a fihi arba'ata kutubin min kutubi garibil qur'an dan a wannan littafin ya tattara wata littattafai hudu da suke fito da ma'anar kalmomi na cikin alkur'ani dan ka gane sakon cikin sauki wa min ma yu'inu ala tadabburi to daga nan za mu tashi daga abin da ke taimaka ma bawa wurin yin tadaburi a sanda yake karanta alkur'ani tardidul aya yawan maimaita aya a sanda kake sallah idan kana sallah ka zo wata aya da ke ɗauke da wani muhimmin saƙo kai ta maimaita ayar ka kauce an gani la'annahu domin maimaita ayar ba ka wuce ta ba yu'inu ala tafakkuri yana taimakawa mutum akan yin tunani wa mu'awadatin nazar fil ma'ana kuma da maimaita ƙara kallon wuri saboda ma'anar wurin ta ƙara fito ma a fili wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu zalik wannan annabi na aikata haka a ɗabi'arsa faqad jaa annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallama qama lailatin bi ayatin nuraddiduha akwai daren da annabi ya kwashi a tsaye yana ta maimaita wata aya guda ɗaya gaba ɗaya daren annabi ya kwashe shi a tsaye yana sallah amma aya ɗaya ke ta maimaitawa hatta asbaha sai da asuba ta yi wahiya ayar ita ce inda Allah ke cewa in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم wannan aya annabi ya ta maimaita ta har asuba tun da ya fara sallah ma'anarta ya ubangiji masu maka laifin nan na kafirci da saba maka idan fa suka zo gaban karen alkiyama idan ka casa su ka azabtar da su dama bayan ka ne ba wanda ya ya ce dan ne wa in tagfir lahum amma da za ka gafarta musu ka gaban da kafirci tun da alƙawari ba zai gafarta ba amma kamar sabo, da da sauransu ba ba su tuba ba suka mutu idan suka zo gaban ka kace ka gafarta musu fa innaka antal aziz dama kai Allah mabuwaye matsayin ka kama fi ƙarfi kai haka ne alhakim kuma kai mai hikima ne kai gwani na gwanaye wannan ibn kuzaima ya ruwaito wannan hadisin a mujalladin farko shafi na 271 imamu ahmad ma a musnadinsa a mujalladi na biyar shafi na ɗari da arba'in da tara ya ruwaito wannan hadisin yana nan dai a sifatu salati ta albani shafi na ɗari da biyu daidai Allah ka shiryar da mu sai malam ya ce wa kazalika haka nan kuma fa inna mimma inu ala dabboni. daga cikin abin da ke taimaka ma bawa wurin yin tunani game da saƙon aya da take ɗauke da shi A tafaul ma'al ayat jama'a kun gane yin tafa'ul abu kamar yin arishi ka san shi shine a ce yanzu nan muka ga Aisha ta zo sai kuma a ganta Ta ce ce oh, ka kaga arishi ko kuma wani ya ce o? Oh, wallahi ran na haka sai abin da muka ji daɗi sai wani ya ce Aisha ce fa kun gani sai ya ce o oh, ikon Allah kamar ko ya san Aisha ɗin ce shi kuma wata Aisha yake magana abin nufi jama'a ayoyi na alkur'ani in kana karanta su da sun ambaci tasbihi ko takdiri sai a ji ka tsaya ne mala yake gaya mana kama rawahu fatu radiyallahu anhu kala kama yadda huzaifatu ɗan yaman ya ruwaito Allah ya ƙara masa yadda ya ce sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata lailati na yi sallah a bayan annabi a wani dare ya kara'u mutarassilan annabi na karatu a sallar daki-daki baya irin fazuku falan nazi da bahaushe ke cewa a'a daki-daki ya buɗi baki ya ce alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ملاك اليتيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك قلنا أي جاء جنكو تباك النبي كيما أنا إن شدك إذا مر بآتٍ fiha tasbihun duk wurin da annabi ke karantawa in ya zo wuce wurin da Allah ya ambaci ai mai tasbihi sabbaha to baya wucewa sai ya tsaya a wurin ya ce subhanallah kun gane ko wa idza marra bi su'alin duk inda ya zo wucewa wurin da Allah ya ambaci a roƙe shi ko in an roƙe shi zai ansa sa'ala zai wuce wurin su ya roƙi Allah kun gari misali وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أقول هو النسرة كان أكان أرجع الله قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم تكفي كروك الله قل كوكما إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا وسيك الذين يذكرون الله قياما سيك فيا كأمة الله سنك كتئ wa da in ma zauna ka kika ambaci Allah sai ka ambaci Allah ɗin, an gane ko to wani dai sauran wurare to shi ne yake cewa idan manzon Allah a sallah ya zo wuce wuri da Allah ya ambaci ai mai tasbihi sai ya tsaya wa idza marra bi su'alin sa'ala duk wurin da ya zo wucewa a karatu a sallah da wurin ke maganar a roƙi Allah annabi baya wuce wurin sai ya tsaya roki Allah jama'a kun gane ko kaga yanzu irin waɗannan abubuwan da ya kamata musulmi mu rika cin su a yau sai a zo a wuce ma ba a roki Allah ba an gane ko Allah ka shiryar da mu ya ce wa idza marra bi ta'awudin idan ya wuce wani wuri da Allah ke magana a tsaya a roƙe shi karin wani abu to ta'awwaza annabi bai wuce wurin sai ya tsaya ya roki Allah ya tsare shi daga wannan abu jama'a kun gane ko Allah ka shirya da mu wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na 770 wa fi ruwayatin a wata ruwaya mai ruwaya yace وضيفة yamma. يمان صليت مع رسول sallallahu alaihi wa عليه wa sallama lalata. wani dare na yi sallah a bayan annabi annabi ne liman ni na biyu fa kana idza marra bi ayati rahma duk wurin da annabi ya zo wucewa a karatu a wurin ayat da ke maganar rahama ta Allah ta'ala bai wucewa sai ya roki Allah ya mai wannan rahama jama'a kun gane ko Allahu akbar wa idza marra bi ayati azabi idan annabi ya zo wucewa ta wuri a daidai wurin da Allah ya magana wata aya ta azaba ta awwaza baya wuce wurin sai ya roƙi Allah ya tsare shi daga wannan azaba misali فيومئذ لا يعذب azabahu ahad sai ɗan tsaya sai ce Allah ka tsare mu daga azabar taka ولا يوثق وثاقه أحد yace wannan tsauri da za ka yi musu Allah Allah ka tsare mu jama'a kun gane ko zai ce waja rabbuka wal malaku saffan saffa wati ayawma idin bi jahannam ce Allah ya tsare mu daga wutar jahannama يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وفاقه أحد ذكرك الله يسألك wannan annabi na yin haka ne a sallolin dare an gane shi da ya ce wa iza marra bi ayati azabin annabi in yana karatu a sallar dare zuciwa ta wurin wata aya da ke magana azaba ta Allah ta awwal zai wucewa ta yaro ki Allah ya tsare shi daga wannan azaba wa iza marra bi ayatin fiha tanzih idan ya zo wucewa ta wurin wata aya da a cikinta take maganar tsarkake ubangiji an gane tanzihun lillahi take magana tsarkakewa ga ubangiji sabbaha sai ce tsarki ya tabbata ga Allah shi sa idan yazo ya ce bismillahir rahmanir isma rabbikal a'la sai ce subhanakallahumma rabbana wa bihamdika الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى to duk inda ya zo wuce wata aya da take magana ya tsarkake ubangiji to sai ya tsaya ya tasbihi ga ubangiji dan tsarkake shi din wannan karanta littafin ta'azimu qadri sala mujalladin farko shafi na ɗari uku da ishirin da bakwai wa ja a hazatu waɗannan abubuwa da kaji annabi na yi a sallah ya zo ne fi ƙiyamin laili a sallolin da annabi ke cikin dare kaga ba za ka zo yin liman ba a sallah a zahar ko la'asar ko magriba ko isha ko asuba a kana haka ina sallar dare annabi ke wa kama ahadu sahaba wani daga cikin sahabban annabi ya tsaya da daddare yana ma Allah sallah kun san waye wa huwa qatadatu bin nu'man radiyallahu an qatadatu bin nu'man sahabin annabi wata rana cikin dare yana sallah an gane ko shine wa huwa eh, wa qama ahadu sahaba sai ka ce allai wani cikin sahabbai ya tsaya da daddare yana ka ila ya ba abinda aka ji yana ta karatu a sallah. إلا تيوانا سورة كوي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد wannan aya wannan sura ita ta maimaitawa saboda maimaita ta yana ƙara sa tunani akan abin da ta kusa an gane ko Allah ka shirya da mu Kiduha ya rika maimaita wannan sura la yazidu alaiha ko wannan aya bai ƙara komai akan ta ba har lokacin asuba sannan ya ruku, ya tsago ya je dada yi ya tahiya yayi sallah wannan karanta al-bukhari hadisin imam al-bukhari ko asarin imam al-bukhari ya fitar da shi a mujalladi na tara fathul bari shafi na hamsin da tara imam ahmad ma a cikin musnadinsa mujalladi na uku ya fitar da hadisin a shafi na arba'in da uku wa qala sa'id ibn ubayd al akwai ɗaya daga cikin manyan malamai cikin tabi'ai mai suna sa'idu dan ubayd al ya ce sami'tu sa'id ibn jubair na ji malamin mu sa'id dan jubair ya ummuhum fi shahri ramadan yana musulimanci a watan azumi a sallar dare wahuwa huwa yuraddidu hadhihi aya naji yana ta maimaita wannan aya ayar da Allah ke cewa ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون جماعة كن قالي ينا تميمت ونا آية ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأضلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسدرون kai zana ga kamar me to kaga yanzu mu a sallar da wani liman inda zai ta maimaita wata aya fita za a yi da ce ceto ba sallar yake duk ba kaga sai maimaita aya kawai kitin ya cije mai ne ya aka yi abin ya gagare shi ne ya kasu iyawa ne duk sai a fice a bashi amma kun ga yanzu tun da annabi na maimaita aya har asuba su ma kaji su abin da suke so shine sakon ubangijin ya shiga cikin kunnen mu duka mu fahimci ne Allah ke so mu kiyaye mu kiyaye shi a ga mutanen mu kawai an fi a ɗiba da sauri ayi adama? a ba ta aya da za ka ga ana maimaitawa kun gane ko kuma mun karanta kundi Allah Qur'ani cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun sai ce liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha an gane ko Allah ka shirya da mu abinda ayat ta kunsa shine abinda Allah ke cewa alam tara ila allazina yujadiluna fi ayati llahi baka ga waɗannan waɗanda ke ja da ayoyin Allah ba duk sanda za a ja musu ayoyin Allah ce su rika jayayya da ayar Allah ba ka gan su ba anna yusrafun ya ake karkatar da su ne daga bin daidai ya ake karkatar da su daga bin gaskiya jama'a kun gane ko suwaye waɗannan Qur'ani sai bayyana maka ce su ne allazina kazzabu bil kitabi waɗanda ke karyata littafi abin nufi abin da ya zo cikin littafin na ayon alƙur'ani ba sa jin kunyar su karyata ayar Allah wa bima arsalna bihi rusulana haka ba sa jin kunyar karyata abubuwan duk da muka aiko manzanninmu da shi wala ba sa jin kunya ba ruwansu Allah ya ce rabu da su fa saufa ya alamuna wallahi da sannu za su sani an gane ko da sannu watan za su sani Allah ka shirya da mu sai ya ce izil agladu fi a'anaqihim a lokacin da za a sa kukumai kun san kukumi ko baka san kukumi ba abin da ake da ɗaura bayi da shi sai an sa mai kukumi o oh, inna lillahi wannan duk wanda ba su da kauye dan rika zuwa kauye su hutu duk wanda suke da kauye wanda ko baya da kauye rika matsan dan kauye saboda an ce mari an ce kukumi duk zaka ga yanzu yaran gari ba su san su ba an gane ku? izil aglal sanda za su sani a lokacin da hukumai ake sa musu shi idan ma wanda ya taba ganin fim na shehu umar ba ka ganin bayi abinda aka sa musu na wuya to shi ne kukumi shi din ma ba ku taba gani ba wani sai cewa yake yi ka taba ganin shehu umar ne fim din kuma ko fim na bayi kake kallo yadda ake a wancan lokacin ai gugumi ake samu su auya samu wancan a samu wancan su rika tafiya la kyauta ya ce wasu sannan ga sarƙoƙi kuma yushabuna waɗanda watan waɗannan sarƙoƙin an ɗaɗɗaure su da su kuma yushabuna ana jan su da sarƙoƙin an gane ko sai Allah ya ce fil hanimi a cikin tafasasshen ruwan zafi na wutar jahannama sun mafin nari sannan ai zarce da su cikin wutar jaruna ana babbaka su irin yadda ake babbaka ɗan akuya bayan yanka shi ana son a ci nama sun matsila lahum aina ma kuntum tushrikun a wutar sai a ce musu ina abin da kuka kasance kuna haɗa Allah da shi a duniya min dunillahi wanda ba Allah ba alu da sai ce zallu Allah ai sun bace mana abubuwan bal lam kunna da omin qablu shay'a mu kamun zo mu nan ma mu zan muna bauta mu wani abu ba wanda ba Allah ba kaga sun yi ƙarya a wuta an gane ko Allahu akbar kazalika yadhillu Allahu al-kafirin yanda ga haka Allah haka yake batar da kafiran mutane zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard abin da yasa Allah ya muku haka sanda kuke doran ƙasa a duniya kuna saban Allah kuna nuna farin ciki da jin daɗi bi gairil haq ba gaira ba su dalili ba tare da gaskiyar nuna farin cikin ko jin daɗin ba wa bima kuntum wa tamrahuna ba don komai ba kuma saboda abin da kuka kasance kuna nunawa na nashaɗi a cikin aikin saba ma Allah wannan sa Allah zai muku haka a gaban shi ranar alkiyama Allah ka shirya da mu wa qala al-qasim al-imam qasim yace ra'aitu sa'id ibn jubair qama laylatan yusalli na ga sa'id dan jubair tabi'i ne shi ma mu al-qasim din dan muhammad dan al watan jika ne na sayyidina abubakar an gane ko ta taɓa kunnansa ya ce na ga babban malamin nan sa'idu Dan jubair malamin ƙur'ani ne aran magandaran na gan shi ya tsaya cikin dare yana sallah faɗara'a a bakar sai na ji ya zo yana karanta wannan ayar an gane wattaku yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فرددها نجي yana ta maimaita karatun wannan ayar iz an wa ishirina marra ayan nan ya kiya wuce ta sai da ni ya rika maimaita ta hasso ashirin da shida ko da bakwai ko da takwas ko da tara yana ta maimaita ta واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله zan mu za ka ta maimaita an ce ce tafi cije mai ne ya ma kasa wucewa kuma shi ne liman ta yana ta maimaita don ya gano sai ka ji ya tara kai kuma shi kuma yana ne yana maimaita ne don aita fakuri aita dakuri an gane ko ayar abinda take nufi wa taku yau ba. wannan aya tana da kyau kowa ya saurare ta wattaqu yawman ku ji tsoron wata rana da ke dauke da bala'i da masifa turja'una fihi ila Allah wacce wannan ranar ranar ce ake mai da kurin Allah kun gane summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan a cika ma duk wata rai aikin da ta riga ta aikata in abu da kai da kyau ne za a cika maka sakamakon abu mai kyau ‘yan mugun abu kai za a cika maka sakamakon mugun abin da kai shi ne sun matuwa fa kullum na ma kasa ba wahum la yuzlamu mutane gaba ɗayansu a wannan rana ba wanda ake zalunta abin da kai shi za ka gani faman ya amal miskala zaratin khairan rahu wa man ya amal miskala zaratin sharran wanda biye da kyau a wannan ranar zai gani wanda duk bai da kyau ba dai za ka je ranar kiyama a ranar kuma za ka gani jama'a kun gani ta ga ganin nan mun karanta a littafin alkabar tun a kabari mutum ke fara gani in yi da kyau zai ga da kyau a kabarinsa ta a kabari mutum zai fara gani ba kyau in yi ba kyau a rayuwar shi ta duniya jama'a kun gane ko Allah ka shirya da to shi ne ya shine yace faraddadaha bin an wa 20 marra ya rika maimaita wannan aya har so ishirin da wani abu shine har zuwa da 29 bai kai so 30 ba wa qala rajulun min qais wani mutum dan kabila qais yace yukanna aba abdullah ana masa alkunya abu abdullah yace bitna za ta lailatin inda alhassan mun kwana wata ran a wurin alhassan ɗan husaini jikan manzan Allah mun je gidan shi mun kwana faƙama minan layl cikin dare sai muka ga ya tashi ya alula fasalla ya zo ya da sallah falan ya zal yuraddidu hadhihi al-aya hatta sahar bai gushe ba yana ta maimaita karatun wannan aya har lokacin sahur wannan ayar gata da yake ta maimaitawa وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ينا تميمي تونا آية حلوكة سهور فلما أصبح da lokacin wayewar gari yi. kulna sai muka tambaye shi muka ce masa ya aba sa'idin baban sa'id ya ce na'am lam takat tujawiz hadhihi aya sa'iran lay tun farkon dare har abin da ya rage na daren mun ga kusa da ka wuce wannan aya ka ki kai kala sai ce a rafiha tabiran. a ayan ne na ga abubuwa na lura ne da yawa shi sa nake ta maimaita ta akwai abubuwan da ya kamata duk musulmi ya zan yana lura da shi a abinda ayat take ne da za ku tsaya ku ce za ku lissafa yawan ni'imomin da Allah ya muku ba za ka iya sanin yawan su ba yawan ni'imar da Allah ya yi maka ce za ka kirga baka isa ba billahi lazi kin ga wannan hijabin ni'ima ce wata na nan na kuka tana hawaye so take ta rika sa iri amma Allah bai bata ba ka haɗe wannan ga ni'imar musulunci ga ni'imar hankali ga ni'imar lafiya yanzu ga wani can kahuri ne ga wani can jama'ar musulmi ba yi da lafiya ga wani can bai samu ni'ima ta zaman lafiya ba ɗan uwanka ne musulmi bahaushe akwai yau inda ba a isa a tare irin haka a zauna a nasaba. a kuma ƙasan nan a arewaci jama'ar musulmi kun a ashe kun ga ko Allah ya baka lafiya ni'ima ce lafiya sai kuma ya maka ni'imar ka zauna lafiya jama'ar musulmi kun gani karantar da kai addini ake akwai waɗanda 'yan uwanka ne hausawa a nan wasu jihohi na arewa a tara su a karantar da su addini wannan ni'imar ba su da ita ba ma mai zuwa kowa tsoro zai kar a zo a kashe mutane kawai a gudu kuma wanda za su su kashe su din wala su ma musulmi ne ba fa arna ne. za su su kashe a 'yan uwansu ne musulmi su ma suna cewa su ma musulmi ne amma ba ku isa ku tare ba sai zo su mamaye ku duk su kashe su ko ba abin da ya dame su ka gane cewa ubangiji ya maka hankali ni'ima ne yanzu masu zuwa suna kashe mutanen nan ba ni'ima hankali ne a tare da su saboda in akwai ni'ima ta hankali tare da kai ha kawai sai ka zo kashe mutum Ɗan uwanka musulmi kana musulmi kun gane kana gona sai kawai a zo da bindiga ka zuba a guji sifika wala sai sun ga su harbe ka mutu ba kai musu komai ba abin da kai musu haka nan kawai da sun harbe ka ka mutu kuma su juya su ina hankali ba shi ga sai rasa wannan ni'ima sannan kai yanzu ka je gonar ba ka cikin kwanciyar hankalinka ashe zaune lafiya ma ni'ima ce ka ci da safa ka ci da rana ka ci da daddare ni'ima ce ka kwanta kai bacci ni'ima ne na san mutumin da a garin nan a baya ya kai shekara ashirin da wani abu ya taba bacci ba wallahi ko dare ko rana bai taba bacci ba wurin shekara ashirin tun ɗaya biyu na nan ba abin da ba a ce ba ya yi amma baccin ya kiwa shekara ashirin ba fa kwana ashirin ba ko kwana ɗaya aka ce bai kai bacci ba za ka gane cewa bacci ainihin imani jama'a kun gani to Allah yake cewa kowannen ku da zai ce zai kirga yawan ni'imomin da Allah ya masa bai isa ya kirdige su ba bai isa ya san yawan ni'imomin ba jama'a kun gane baka lafiya a zaunar da kai lafiya a baka hankali kuma a ga kana aiki na masu hankali Ya zinga wani za a gan shi kamar da hankali kuna hulɗa amma ran da ya tashi maka wata katubara sai ka ga aikin nashi kuma ba na masu hankali ba ya masa wannan ni'imar jama'a kun gani yanzu ga wata can je ka a nan take kashi ba ta san tayi ba nan za ta yi fitsari ba ta san tayi ba jama'a kun gani wannan ni'imar ba ta same ta ba kai ka irga ni'imomi yanzu zaman mu nan kawai ni'ima ce kalli gashi in ba dan fankan nan na wurwurawa ba wani ba zai shigo wani na ya zauna saboda zafin ya dame shi jama'a kun gani ka shiga ɗaki duk ruwan da za a yi ba zai taɓa jikinka ba wani ko haka nan yana nan a bakin gada ruwa na wucewa ta ƙasa can sama yana cika shi ga suna na maza ka je nan gada ka gan su? karkashin gada suke kwana kalli sauro komai fi haɗa kansu ga ruwa ta kusa da su kai kake ganin sanyi na kumbura mutane su tuntunin anan suke kwana da ruwan da ke wucewa da na sama ya jika su ni'imar nan su ba a yi musu ita ba to da ya zo karanta wannan aya sai yake ta maimaita ta algafi malamin ga wurin garin Allah zai waye a sallar da raba ka daina ta wannan aya ba yake kai abubuwa ne iri iri na gani na lura da nake ta lura da su abin da aya take karantawa jama'a ku ba ga idan ka kana gani da shi ga kunnen ka kana ji da shi wani fa za ka ga da idan ga shi guru idan sai ga ya zira ma ido haka sai ka ce mai amma zai gani wani ga fata kunnuwa faka-faka gasa amma ka zo bakin kunnen ka ce wane ba zai ji ka ba kalla harshe wannan harshen ni'ima guda nawa ke kansa yanzu na in da, kana ɗora mai tsani zai gaya ma mai tsani ne harshe kana ɗaura mai zaki zai gaya ma mai zaki ne kana ɗaura mai bauri zai gaya ma mai bauri ne kana ɗaura mai ɗaci wala zai gaya ma mai ɗaci ne to kun san kalla hanci yanzu da zarar ɗoyi ne kana shaƙa zai gaya ma abin nan ɗoyi ne idan wari ne da ka shaƙa zai gaya maka wari ne ko me yanzu wani muna nan da shi abokinmu ne sama da shekara nawa tare muke amma wallahi azim a buɗe shadda ko matsayi da wayuwar gari tana kulle ka kara hancin shi a bakin masan wallahi ba abin da zai ci in dai wari ne ka kawo kamfanin turaren duniya duka ka tara a gaban shi baya jin ƙanshi haka Allah ya yi shi wani za ku ga duk yadda za a ce abincin nan ya yi daɗi shi yana ci ne kawai don kai mutu amma bai da test kun ko gani yanzu je ka asibiti ka gamar lafiya sai ka ɗan ɗaga ci ka sha sai ka ce ka amma kocin nan ya ji siga sai a ce zai ce ka wallahi ku bar shi a yi a yi mara lafiya ya sha sai ce ni ban jin daɗin shi ka ya ji siga fa sai ce ni ban ji ku bari kawai ba komai a kawo farfesu na kaza ko na kifi ko na ƙashin rago ko na kayan ciki ku yi juyin duniya ci ba zai ci ba saboda ne ni'imar daɗin an cire masa kai duk ka ga waɗannan ni'imomin duka Allah ya masa ka tsaya ka ce za ka yi lissafin ni'imomi da Allah ya masa baka isa ba wallahi ka kirki su jama'a kun gane yanzu ka ga wata Allah ya mata ni'imar 'ya'ya shekaran jiya ana gaya mana wata baiwa Allah ce ta yi haihuwa ta goma sha bakwai haihuwar ta goma sha bakwai ‘ya'yanta da ta haifa ‘ya ɗaya take haifa haihuwa ta goma sha bakwai da ke gaya mana ai a ƙasar ingila wata ta haifi ‘ya'ya arba'in da shida ba kuma ‘yan bibi ba ‘yan ɗaiɗai barne take arba'in da shida kuma aka tsira da ita gwamnati ta ɗauki nauyinta shekarun talatin da wani abu dan tana yan shekara sha biyu ko sha ta fara haihuwa ni'ima ce to kun ga yanzu sai kudan saurara sai ka ga da wata ran kullun sallar da dare take yi abinda ta yake roƙon Allah ya ba ta ita kuma waɗannan 'ya'ya hasu sun mata yawa ga ta na a hoto a tsakiya an tare 'ya'yan kun gani ni'ima ce Allah ya maka iri-iri ga nan wata Allah ya mace ni'imar gashi wata kuma tana tana roƙon Allah ya sa gashi ya tsoro kullum gashi kamar kan namiji jama'a kun gani waɗannan ni'imomin su ne bawan Allah na a karatu da ya ja aya wa’in ta uddu ni’imata Allahi lati sai ha ta yi ni’ima da Allah ya masa. Wa’in ta uddu ni’imata Allahi lati wasu ha ta yi ƙara ni’ima. Da za ka na suka ce za ka kirge yawan ni’imomin da Allah ya masa, Allah ya azin ba ka isa ba, ka ƙirge yawan su ba ka isa ba. Jama'a kun ji wannan ko, falon ma a kuma kulna ya a ba sa'idin lamta Sajar jihar bin Ayah Sa'iran Laikala, Arafihamu At-Tabirat, a cikin na ga abubuwa ne iri-iri na lura, da ya kamata fin musulmi dan arziki irin albarka, in ya zo nan yana karanta ya riƙa lura, da ni'imomin Allah iri-iri da Allah ya yi masa, an gane ko. Allah ka shirya da ku. Dandankadi ba a ce maka mutum shekara wurin ishirin bai taɓa yin bacci ba. Ya taɓa gaya min da bakin shi kin Ebiwu na nan. nan tudun wada kamun a koma shika za a ce sai sha ɗaya na dare ya je filin kwallo ya kewaya shi so goma sha in ya dawo sai zo ya wanka ya kwanta wallahi haka zai je kewaye filin abuja so goma sha idan ya dace ya ruwa ne dan ɗumi sai ya wanka idan ya kwanta idan kyau a haka har gari ya bayi to yanzu ba sani ba amma dai na yana nan da rai Allah ya taimake shi ya samu wani maganin ko Allah ya cire mai wannan ciwon kohu amma dai baccin a sanda zai kai shekara goma sha yake gaya mu ya fi shekara ashirin bai taba bacci ba to wani kuma sai ya ce maka ya fi shekara ashirin ko atishawa bi ba saboda lafiya tun tiɗe bai taba yi ba zazzabi ciwon kai ciwon ciki komai sama da shekara ashirin bai taɓa yi ba ka gani duk ni'ima ce Allah ke ma wasu Allahu akbar sai yake cewa ko arfa arfa'u tsarafan tunda nake tunda ne hankali ban taɓa ɗaga kai na kalli sama ba wala a ruddahu ko kuma kaina na sama ban taɓa dawowa da shi ƙasa ba illa wa kada wa ka ala ni'imati in na ɗaga kai sai na ga wata ni'ima da Allah ya ga wata ni'ima da Allah ya mana ina sauke kai sai na ga a ƙasa ga wata ni'ima da Allah ya mana kuma ka auna ka duk yanda za ka wurƙila da gidanka, sai ka ga wannan abin ni'ima ce da Allah kalli dakin dinnan duk wannan rufin ne to a dakin aka yi shi aka zo aka yi mai filasta aka zo aka yi mai farar ƙasa aka zo aka yi mai wannan screening ɗin dibugancin da aka yi mai kalla ka ga yadda aka makala mai wuta kalli fanka yanzu muna nan duruwa duk zafi sanyi sai ya zama kariya gare ni ni'ima ce ban taɓa daga kai na kalli sama ba yanzu duk komin tsawon ka nan ba za a ce duka ka kume ba in kuma a nan ka duka ƙofa saboda tsawo wata titi ba ga hadari ba ko ga sama waye saboda tsawo malam shantali za a ce duka duka kakka kume ga sama nan waye ma kun gane ka sha ruwa ka ji daɗi duk wannan ni'ima ce ta Allah ku diba ku ga saboda damuna yaushe rabon mu da ruwan famfo amma tun da ni'imar Allah ta ruwan sama na sauka kaga hankalin mutane ma bai kero kwana nawa rabon mu da ruwa jama'a kun gari dukka sani ni'ima ce ta ubangiji duk kewaye da kai ta sanan iri iri fatan nan ta jikin ka kawai guda nawa ne kamun a kai ga abin da zai iya taɓo tsokanka guda nawa ce jama'a kun gari sai ka kwanta kana bacci wunduna a buɗe ko faɗaki a buɗe ana iska lokacin damuna ko lokacin sanyi amma sai ka ga yaro a tuba a kwance kun gani saboda a jikin shi akwai wata fata da zarar sanyi zai yi yawa to sai ita ta kumburo sai ta zo ita ta zama mayafi yana jin sanyin amma ita tana regulating sanyin da haka ta sa yake iya baccin shi amma yadda sanyin yake in idan ka bi ne a ce ka iya bacci ba zai yi ma ba saboda sanyin amma ya riga ya baccin sai Allah ya fito da wannan mayafin a fatar jikin shi yake sai ya zama shi ke kwaba sa. jama'a kun gani ɗaya eh, ga yaro ga ka kwanci kusa da shi ka ja bargo ka rufe ka rufe shi saboda sanyi amma in ka farka cikin dare sai ga ma tubari riga kawai ga a gefe ta Allah sai ka ce kai in kai ne a lokacin ba ka rufa ba ba wai a tuba ba da wahala gari ya waye baka tashi da mura shi kuma sai ga tashi fes kamun ka an karma ya fita yana fita sai ya gashi cikin ruwan sun yana wasa kuma ya wuni ba mura a tattare da shi ba wata mura saboda wata kariya ta ni'ima da Allah ya masa jama'a kun gani ai wani ya tsira maka ido kuma bai ba a gani sam shi kuma da idanuwa dan ka gane ido daban gani daban dan ka gane kunne daban ji daban ubangiji zai halarci kunne ya samu wani amma sai ya ki sa mai ji ai ta magana ga kunnan amma bai ji ai ta nuna mai ga ƙwayar idan a buɗe amma bai gari duk waɗannan ni'imomi ne Allah ke wa mutane ya maka ido ya kawo gani ya sama a cikin idan ya maka kunne ya kawo ji ya sama a cikin kunna waɗannan ni'imomi ne na Allah to inda za ka tsaya kai ta lissafin ni'imomin da Allah ya yi maka to Allah baka isa ka ɗiddige su ba ka ce ga iyawansu baka isa ba to tun da ko Allah ya maka ni'imomin nan to sai ka fahimci sun malatus na yau ma'izin anin na'im duk wata ni'ima da Allah ya maka kaji gode mai a kanta akwai ranar da zai turke ka a gaban shi ya tambaye ka ban maka ni'imar ci ba za ka ce ubangiji ka mun to me kai mun ka nuna mun godiya akan haka ko da jin naka da ne maka a matsayin ni'ima ka san ba ma wani ba na yi maka ni'imar ci amma kullum headphone ne a cikin kunnanka ba abin da kake ji illa kiɗe kiɗe ban maka ni'imar gani ba amma me ka riƙa gani da idan abin da ka rika gani da idan gode min kenan kai ko ko saba min kai da idan da ni'ima ce ne maka shi jama'a kun gani in kana kallon ga wani duk yanda za a yi yanzu misali a ce kawai sai a hango da Musa ta biyo mutane a guji wani gurgu ne bayan da zai kawai sai ya tsaya ta kama shi ciki amma kai fa sai ta za ka yi a guje iya gudunka Allah bai mai ni'imar ya miƙe ta ya gudu ba waɗannan ni'imomin su ne ayan nan take gaya mana mu riƙa kallon su inda za mu lissafin yawan ni'imar da Allah ya mana wallahi ba mu iya kirga su yanzu wani fa inda za ka shiga unguwa ka kewaya ba azumi yake ba amma zuwa yanzu har yanzu wallahi bai karya ko ba azumi yake ba kun gani yana can ya samu abin da zai cin babu wani zai iya nema ta hanyar haram ya ci din kun gani kuma in ya nema zai samu amma ya san haramci ya haƙura wani kuma ya, bai da abin da zai ci tun safe bai ci ba kun gane har zuwa yanzu bai ci ba kuma tun safe ke yawon neman abin da zai sata wa mutane amma duk inda ya zaga sai ya ga masu kayan a wurin abu kuma yana ta lura ina ne zai mamaye wani ya saci abin da zai je ya tsere ce shi duk inda zai je ya je amma bai samu wurin da zai iya satan ba ga shi har yamma da ka shi haƙurin na dole ne don bai samu abin da zai sata ba ma kun gani to idan ka fahimci waɗannan ni'imomi da Allah ke wa bayi kai sai ka gode mai saboda za ka nutsu ka ga to Allah fa bai ma wasu eh, yanzu wani har abadan dina shi da ƙara miƙewa ya taka sosai dai aljanna in ya shiga amma yana nan zaune a haka kuma ba zai da lafiya ba ne lafiyar shi lau haɗari suka yi gadon bayan shekaru za ka zo ka zo ku zauna da shi firarau ba za ka taɓa ɗaukar bai da lafiya ba in kuna fira amma ya miƙe bai iya wannan ni'imar Allah ya sance mai ita jama'a kun gani yanzu ga wani shi da dai ya tauna ƙashi to sai dai aljanna wani shi da ya tauna nama sai dai aljanna sai dai a samu ya sa naman a baki a kamar mayi amma ya tauna Allah ya cire mai abin da zai tauna ɗin wani kuma da ƙuruciyar sama jama'a kun gani to dole mutumin da ke kallon waɗannan ni'imomi in yana karanta waɗannan ayoyin ni'imomin nan da Allah ya masa zai sa ka rika gode masa Allah na gode masa wannan ni'ima da kai min Allah na gode wannan ni'ima da kai min Allah na gode yanzu wata wurin nan an ce kayan da kayan sawarta guda nawa ne wallahi sai dai a ba ta dama ta je ta lissafa amma ba ta sani ba wani kuma a wurin yanzu aka ce mai yawan kayan ka na sawa nawa ne zai ce wallahi kayana guda uku ne wani ya ce maka biyu kuma da za ku lura za ku ga yau in yanzu kuma kada a lura da wani na kula kwana biyu na fana ya jamu kwana biyu ɗayan sai ya kwana biyu shi ma in sa wannan kwana biyu gaba ɗaya rayuwar ta haka ta sa ko waɗanda fa'idawa ne ta ba su dama masu sujada da kunci don kai abu su gani ba Allah ya tsare mu to kun gani ko ya ce ma arfau darafan ban taɓa daga ido na in kalli sama ba wala arda ko in dawo da shi in kalli ƙasa illa wa qad waqa ala ni'mati sai ya faɗa idan nawa akan wata ni'ima wa ma la yu'lamu abinda ma ba mu sani ba na ni'imomin da Allah ya mana min na'amin lahi na ni'imomin Allah aksaru wallahi tallahi sun fi yawa jama'a kun gani akwai ni'imomin da muka sani da Allah ya mana to ni'imomin da ma Allah ya mana waɗanda ba ma san da su ba sun ma fi yawa jama'a kun gani yanzu kowane ɓangare na jikinka akwai abin da shi ne matsalarsa amma Allah ya tsara naka jikin a wannan bangaren yanzu wani za ka gan shi da ƙuruciyarsa amma yadda kake zaunan nan ba zai taɓa yi wayi ba sai an kama shi ko sai da dabara ko sai ya dafa kuma da ƙuruciyarsa amma kai da ƙafa ka taho ka zauna yanzu ana cewa su ba kalamu dafa za ka yi kalli, kuma ka tafi yanzu wani mamno haramun alai ba zai taɓa yiwa masa haka ba wani yana tsaye idan fa zai zauna sai da dabara zama za a ga sai ya dafa bango ya ɗan duka a hankali in ya duka ya ɗan tsaya sai ya huta sannan ya ƙara ƙasa kaɗan sannan ka ga rikici haka sannan ya miƙe kafa a haka yake zama amma kai yanzu bibiyan da kai da kafar ka ka taka in ka zo ka zauna ana gama ka miƙe ka taka da kafar ka ta gida wai duk waɗannan abubuwa abinda za ka saka ma Allah da shi shi ne saɓa ma duk wannan ni'imar da Allah ya yi ma wai saka yadda za ka yi wa Allah akan haka shi ne saɓa mai jama'a kun gane yanzu wani daga safa zuwa yanzu ba azumi yake ba bai san yawan iya abin da ya ci ba ya share ki ya ci gyada ya ci aya ya ci kaza ciki kamar lahira komai ya zuba mai to wai a haka kuma duk Allah ya maka wannan goma ta arziki sai kuma ka nutsu ka ga to wace sakaya za ka yi mai kan wannan ni'imar da ya maka to ka dai ba ka ga abin da kake saka mai da shi Allah ya tsare to shi ne mala ya ce ka karanta a tilkar na Al-Imam al qurtubi shafi na 125 wa kana harun ibn rabab al usaydi Ya min al-layl litahajjud wannan bawan Allah Haruna dan Rabab al-Usaidi yana tashi cikin dare dan yi ma Allah tahajjudi fa ma raddada hadhihi al-aya da dama a daren zaka ji yana maimaita wannan aya hatta yusbiha har sai ya waye sai asuba zaka ji yana tanta yana cewa قالوا يا ويلنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين sai ta maimaita ce ta maimaita ta kalu za ka ji yan wuta in an kai su za ka ji suna cewa ya laita na kai can su tur da su za ka ji suna cewa Allah ya wadaran su norattu da ma za a dawo da mu duniya mu gyara abin da muka bata wa da Allah ya hana mu da za a maida mu duniya mu gyara laifin da muka yi wa Allah wala nukazziba bi ayati rabbina in aka mai da mu ba za mu ƙara ƙaryata ayoyin ubangijin ba kaga ashe da sun ƙaryata shine wurin Allah ke cewa yake cewa watan eh, yake cewa walau rutu la adu limanuhu an da za a dawo da su duniya duk waɗannan abubuwan da suke na laifi da aka hana wallahi sai su ci gaba da yi a riga zama jinin su sai sun yi jama'a kun gane to kaji za ka suna cewa kai can su da za a dawo da su duniya da ko ba za su tsare ta ayoyin ubangijinsu ba wa na kuna minal mu'mini a ƙarshe mu zama cikin mu'mine mumiya wa ya biki wannan bawan Allah sai fashe da kuka ye ta kuka in yana jan ayan nan ye ta kuka in yana jan ayan nan hatta har sai ya wayi gari sai lokacin asuba Allah ka shirya da za mu tsaya nan saboda yanayi muna masu cewa fa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum in masu wayo kuma ku ɗauke wayo. Zai ki gani zai